wanda bai dace su yi sakaci da shi ba a cikin wannan littafin muna ismul hadisi wato abin da ya shahi bangaren hadisi kuma in ba a manta ba satin da ya gabata mun tsaya ne akan hadisi na goma a cikin wannan littafi yau za mu tashi hadisi na goma sha ɗai shi ne hadisin ma'azubin jabal ma'azu dan jabalin radiyallahu anhu Allah shi yadda da shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabin rahama tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna rawahu abu daud to wannan hadisin nabi tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da iyalan gidansa ya ce man kana akhiru kalami wanda ƙarshen zancensa karshen kalmarsa ya kasance la ilaha illallah da kalar janna ya shiga aljanna kuma wannan hadisi imamu abu dawo da ya fitar da shi daga cikin fa'idodi da za mu fa'idantu da su a cikin wannan hadisin hadisin na karantar da mu fadlu la ilaha illallah wato falalar kalmar la ilaha illallah wa anna abda yada al-jannata wa anna abda yadkhulu biha al-janna kuma bawa yana shiga aljanna sanadiyar samun wannan kalma ta zama ita ce ƙarshen zancensa gabanin Allah a shi rayuwarsa to amma a nan kun ga ya kamata mu gano wanda ƙarshen kalmar ta zama la ilaha illallah wannan yana karantar da mu ashe idan an zo ba mutum kalmar shahada ko ko kana son mutum ya samu cika da kalmar shahada to kawai za ka yi ta ƙoƙarin ce mai la ilaha illallah kuma abin da an makasudu ce la ilaha illallah an gane wannan yana nuna mana haka dama ita la ilaha illallah duk inda take tare da Muhammadur Rasulullah to daga duk inda ka ji an ce la ilaha illallah to ba ta zama la ilaha illallah sai an yarda da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ne don haka wannan na nuna mana idan aka ce ga wani marar lafiya marashin lafiya ya yi masu tsanani to ana so a yi ƙoƙarin koya mai wannan kalma ya saba da ita domin Allah ya taimake shi ya ciga da ita to ya yi arziki kuma wannan na nuna ko wanda Allah ya lau Allah ya ya yarda da wannan kalmar ya kudurce ma'anarta ya san ma'anarta Allah ya taimake shi shi ma ya samu furci da wannan kalmar to shi ma ya dace da wannan arziki to me zai taimaka mana wajen furta wannan kalmar shine mu yi kokari mu saba da ita tun muna lahiya idan bakinka ya saba da furta ta to insha allahu ko da lokacin wato a mutuwar mutum ya zo to zaka samu yana furta wannan kalma saboda Allah ya taimace shi ya saba da furta wannan kalmar tun gabanin wannan lokacin haka ana son wannan kalmar mutum ya yawaita ta la ilaha illallah la ilaha illallah ko sono haka iya bane ko nan ka takaita in kuma ka hada subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wannan yayi kuma in ka cika ta la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير duk dai kaga dai kalmar la ilaha illallah ta shigo ciki don haka daga cikin falalar wannan kalma shine wanda ke faɗinta wato bawa yana shiga aljanna sanadiyar faɗin wannan kalma sannan abu na biyu wa fadlu man kana akhiru kalamihi min ad-dunya wannan na nuna mana falalar wanda kalmarsa ta karshe a nan duniya ta kasance la ilaha illallah wannan mutum yana da falala wannan mutumin ana masa kallon ya yi kyakkyawar cikawa ana masa tsammanin samun rahmar ubangiji Allah ki azurta mu da faɗin wannan kalmar a lokacin da za mu yi ban da duniya sannan hadisi na goma sha biyu ya ce ikira hadisi ibn mas'ud ka karanta hadisin abdullahi dan mas'ud wanda ke magana kan fi hibdin lisa wanda ke magana akan kiyayewa harshe kuma wa ba'd fawaidihi ka ambaci fa'idodin da wannan hadisin ke karantarwa yace an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi rahmat ila da amincin Allah tabbata a gare shi yace ce laysa almu'minu bit-ta'at ba shine mummuni ba da sukan mutane ma'ana aibanta mutane da su ba ɗabi'a ce ta mummuni ba ɗabi'a ce ta mutanen banza duk wanda ka zai zauna kowa bai da mutunci ido ne yana iya sake suka kowa yana iya zagin kowa to wannan mutum alama ta nuna ba mummunin kwarai ba mummunin kwarai kullum abin da yake kokari yaya zai ya gyara kansa yaya zai ya zama mutumin kirki yaya zai ya zama salihin bawa kullum shine aikinsa kuma yaya zai yi wani ya gyaru wani ya shiryu amma ba zai ɓata lokacinsa wajen sukan mutane da ɓata mutane irin wayan na ɗabi'un yau mun mai da su sana'a wani da su yake can abinci zai iya hitowa ga jarida ya zazzage wani ya sassoki wani ya ɓatai ya la'anci wanda ya kasar la'anta ya gyara wanda yake so gyara ko ya je gidan rediyo ya shi wani fili minti talatin ya yi ta zagin wani yana suka ta yana mai kasashe wallahi duk wanda ka wannan ɗabi'ar ba zai gama lahiya duk wannan ɗabi'ar ba zai gama lahiya in kuna da ire-iren su cikin gari yanzu maganar da aka yi da Allah ku rubuta sunansu ku aji ko ya kwanan wata daga yau in ka giga wani mutum bai da aiki sai ɓace mutane da aiban su yana suka su don Allah rubuta suna ne ya rubuta kwanan wata ka aji wallahi komi da ran daɗewa wannan musamman bai gama lahiya wallahi mutum ba zai gama lahiya yadda ku a gani sana'a irin ta cin mutuncin mutane da aiban su wallahi ba da biya kware ta yasa ga duk wanda ha gana wannan rayuwar komai ka gaya tara ya tara motoci ya je aikin hajji ya je umra ya tara kuɗi wallahi aikin banza sai ya dawo gura ko abin shi Allah ya kare mu daga wannan sana'a laysa mu'minu bi sa'at wala la'at annabi ce ko ba dabi'ar mu'mini ce ba yawan la'antar mutane wallahi malam lokacin da nake karanta hadisin ga amma makin nake wai kamar yaya la'antar mutane wallahi malam sai da kama jin kalmar na hitowa bakin mutane wata rana muna tsaye tare da wani sai aka ambace wani sai ce kai ai wannan Allah ya dabe mai albarka ni mamaki yadda haka dai wani abu zai hada ka da wani mutum wanda ce Allah ya dabe mai albarka ba da biya kwarai ba ce ɗaya mai mutum albarka ko da ya yi abin tsiba albarka ko da ya yi abin tsiba albarka kai kalmar ba su taito bakin ka wani wasu su ba kai ba kai kada kalmar ta so ka. an gane ko mai taka tsantsan da wannan kalmar tana hituwa bakunan kalma ce da ke hituwa bakunan miyagun mutane ba bakunan mutanen kwarai ba akwai kalmar da in an ka ji ta gabakin mutumin kirki to gaskiya za a yi mamaki to tana daga cikin kalmar da in an ka ji ta a bakinka to a gaskiya za a muna na maka da soci a shi kai daman duk da ana ma kallon mutumin kirki ka ba mai kirki ba kalmar sukan mutane kalmar wurin kai ba na kirki kowa bai da kirki duk wanda an haka kawo kana soke shi ka ce ai wannan bai da mutunci kowa kai kai dai da mutunci sannan ka dawo kana la'antar mutane ba da biyan kware ba ce wannan fahish mazala ce kuma mummuni ba sai da alfasha ba kalmar ganci ta dinga fitowa ba kuna mutane kana jin mutum na faɗin maganganu na gantsi bai kunyar kowa yana sakin magana gaban kowa ba ɗabi'a ce ta mummuni ba walal bazi haka nan kalmar bazi yawan surutu mara fa'ida kawai kai ta zuba labari mara amfani da gaskiya da ƙarya kai ta wani wannan ita ba ba ɗabi'a mummuni ba ce Allah ya kare mu wannan hadisin imam tirmidhi ya fitar da wannan hadisin kuma malaman hadisi sun tabbatar da ingancin wannan hadisin daga cikin ba'd fawaid al-hadis wannan hadisi yana karantar da mu annahyu an kulli kalamin batilin wa qabihin shari'ar musulunci wannan hadisi ya karantar da muhani akan dukkan wata magana wadda suke mara kyau mai muni duk wata kalma mai muni zagi baci tsuka wanene ne la'anta alfasha to duka ana son ka kama bakinka daga aikata sannan an na zalika sifatul mu'min filisati kuma wannan ita ce siffar mumuni a harshen kasar shi mumuni yana da siffa ta kware ga kafafunsa yana da siffa ta kware ga hannunsa yana da siffa ta kware a harshen sama wannan ita ce siffar mumuni a harshe ana iya gane kai mumuni ne a harshe ta hanyar ba ajin irin waɗannan kalaman suna fitowa bakinka. Yau da ka ce mu yi yunkurin samu bakin mu takunkumi kada irin waɗannan kalamun su dinga fitowa bafir jama'a wannan ya nuna mana a taɗaice an kai ƙarshen ɓangaren hadisi an kai ƙarshen ɓangaren hadisi yanzu za mu shiga wato ƙisimul adabul islamiyya ƙisimul adabul islamiyya ɓangaren da ya shahi na dubban musulunci a matsayinka na musulmi waɗanne ladubba yanzu ake so a ladabtar da kai su ake so a ɗora ka a kansu musamman wanda yake yaro ne matashi mina na aka son koya shi ne ma ce na farko al'adabu ma'allahi ta'ala ladabin mu'amala da Allah madaukakin sarki ya ya kamata ka mu'amala da Allah ya ya kamata mu'amala ka da ka ta kasance yace tambaya kaifa yakunu al-adabu ma Allah ta'ala jawab ansa yace ababe guda biyar su ake nema a ka don gyara ka da ka. na daga cikin ladabin zama da mahalicinka ta'azimuhu subhanahu ta'ala. girmama Allah girmama Allah subhanahu ta'ala cikin maganganunka da ayyukanka wannan yana daga cikin ladabin mu'amala da Allah ka girmama shi ka bashi matsayi irin nashi abu na biyu shine wato ibadatuhu wahdahu la sharika lahu ibadatuhu wahdahu ka bauta mai shi kadai la sharika lahu kaka hada hada karka hada da kowa yana daga cikin ladabin da a tsakaninka da Allah yadda ya kamata ka mu'amalanci Allah shine ka bauta mai shi kadai kaga abu na farko bautar ka bauta mai kuma shi kadai karka hada shi da kowa kuma bautar bisa ga karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba bisa ga ganin dama ba a'a bisa ga yanda manzo Allah ya tsara ka bauta ma Allah to wannan shine hakke da nawa hakke na biyu ima kuna rikewa hakke ko kuma mu ce ladabin zama da Allah na farko ne menene na farko ta'zimu subhanahu wa ta'ala ta'zimu subhanahu wa ta'ala nabiwa ibadatuhu wahdahu la sharika lahu ibadatuhu wahdahu la sharika lahu na farko ta'zimuhu subhanahu wa ta'ala ثانيا ibadatuhu wahdahu la sharika lahu bauta masa shi kadai ba tare da ka hada da wani ba to sai ladadin alaka ka da Allah shi ne da'atuhu yi masa da'a menene ma'anar da'a biyayya menene ma'anar biyayya kawai duk umarnin da ya baka ka je kai wani abu iya gwargwada nan da aka iya duk abin da ya hana ka ka hannu ɓangaren hani ba ka cewa zan hannu ga abin da nake iya hannuwa a duk abin da Allah ya hana ka kakkai wala ta ƙarabin zina kakai ko wala kaza kakai duk abin da kasar Allah ya hana kwata-kwata ko kusa ga abin da kakai inda kana son zaman lahiya inda kana son ka huta karkai wannan ka nisanci wannan wannan shi ne ladabi na nawa na uku ladabi na warko ta'zimuhu subhanahu wa ta'ala na biyu ibada wahdahu la sharika lahu na uku wa ba'athuhu shine yi masa da'a shine ladabi na nawa na uku ba'athuhu yi masa ɗa'a. to sai na hudu tarkul ma'asiyatu tarkul barin saba mai tarkul ma'asiyatu barin saba mata gabar saba ma Allah wannan shine ladabi na nawa na hudu ladabi na biyar shukuru ruwa da hu jalla wa ala gode masa shi kadai shukuruhu wa hamdu shukuruhu wa hamdu gode masa da gode masa shukuru wa hamdu abinda ake nufi gode masa ta gabbai kai ibada da gabbai shukuru kenan hamduhu gode mai da baki kace alhamdulillah to duk biyun na ana so ka hada haka dai ka kalli irin ni'imar da Allah ya maka sai ka tare dai kai arwalla kai nafila raka'a biyu ko raka'a hudu ko raka'a shidda godiya ga ni'imar Allah haka ɗaya ka zauna ka ci abinci ka ce alhamdulillah ka samu abin sha alhamdulillah ka ji kana da lahiya alhamdulillah kai sai ce alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah duka ana nema wurinka ladabi ne na alaka kada mahaliccinka an gane ko shukuru huwa hamduhu jalla wa ala ala fadlihi akan falalasta wanda ya maka wa ni'amihi allati la tusa da kuma ni'imar da ya ma da ba ta kididdigwa wa in ta'uddu ni'matallahi eh wa in ta'uddu ni'matallahi la tursu da zaka iya yunkurin kididdiga ni'imar Allah wanda ya maka ba ta kididdigwa ba abinda Allah da ya ba yanzu Allah shi ka biya ka bashi komi ya yi ma yanzu zaman nan da ka gama muna yi ga munan zaune yanzu wani na can tun jiyar da dare bai kwana ba yana nan zaune daga kwanci sai kwanci ni shi ɗaya kai kai ku kayi bacci ko malin da alaje ka samu bacci ko ka samu ka samu kayi bacci alhamdulillah alhamdulillah ilan da daddare ma ka samu ka ci abinci alhamdulillah wani na can kwanci gado asibiti ya yi sati guda sai dai a yi mai dura bai ci ba ba ma gode mu ni'imar Allah wanda ya gudu sai mun kai halin lahau da wada kuwata ba da muna da haidaye yanzu ne ya kamata mu yi ma Allah godiya ga ni'imominsa da ya gudu duk matsalar ka duk ciwon ka yanka ji asibiti sai kaga wanda ya gina ka wallahi akwai ciwon da yanka sai da shi asibiti ko moci ba kai ba ka ma bada a san kana da shi saboda ka ga wani wanda ya hina ka yanzu in ka ce da emergency jiya da ka ce da ciwo emergency ka dahe ciki ka dahe kai wala malam sai ga wani shi ko magana da shi an so da shi biki biki bai sayin da yake ya sakara ya za emergency jiya da kajin zazzabi ko aka gani an kwaso ka da kauyen ku an so da kai sai ga an yi ta mutum ka an yi ta wani saboda ga wanda aka zo da shi ya tashi shi agaji aka sa a yi kokari a adaji rayuwa kai kana da ranka ana ganin matsala ka ko tsada ta an kai kana iya awa goma sha biyu ba kai komi ba to ga wanda minti goma in an ka bata shi na iya tahiya ta wa za a yi ta tashi za a yi ba ta taka wannan nemunan Allah kenan wannan shine a taƙaitar takaitawa jama'a Shi ne ladubban mu'amala da mahalicci. jama'a guda nawa guda akwai mai iya kamuna mana su guda biyar to bismillah don halitta ne hmm. yau to kamuna, mana na warko babu at-ta'zim babu Alfin da lam a cikin na ta'zimu na huwa ta'ala ibadatahu ibadatahu wahdahu masha Allah biyu na uku babu hu tarku ma'asiyatu saura guda a ah. shukuruhu wa hamduhu na'am a'a ka kaba kin da saba da wahadahu ko shar ba ta faduwa zakai shukruhu wa hamduhu jalla ala na'am ala ala fadlihi na'am wa ni'amihi allati la tuhsa ko kuma sa ba ku jaraba shi don mai ne to da ɗari biyar ga biro nan rubuta suna yanzu ba ta baki ka so ba ka rubuta naira ɗari biyar ga allo nan ga malam sana biro na nan baya bacci to ya laifi amma ya kwa biyu don mai so ya tsaya sha da kwancinka don mai su a ba shi biyu ga suran ya rubuta mana in mun tashi shi rubuta shi nan ba da ba ce fatan na kaso nan rubutu eh, a rubuta kun kashe wuta kun yi shiru ya eh, yi ta jaraba iri biyu ta to a ci gaba da daddakawa Hmm. Allah ya taimake mu naira ɗari biyar eh naira ɗari biyar hmm. eh za a gwada ko to Allah ba mu sa'a Jima mun ji al'adabu ma Allah ta'ala ko sai al'adabu ma'ar rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ladabin zama tare da manzan Allah sallallahu ya ya kamata ka mu'amalanci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace na daya ittiba'uhu waqtida'u bihi ladabin mu'amala da manzon Allah yanda ya kamata ka mu'amalaci annabi sallallahu alaihi wa sallama shine ittiba'u biyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kaji ba biyar ittiba'u waqtida'u bihi biyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da koyi da shi na biyu ba'atuhu iba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ɗa'a. na uku tarku ma'asiyatu rashin saba ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hudu tasdiquhu fima akhbara tasdiquhu fima akhbara gazganta shi cikin labarin da ya bayar ka mun san Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin labarin da ya bayar shine tasdiquhu fima akhbara gaskanta cikin labarin da ya bayar na biyar adamu adamu adamu libtida haka ne eh adamu libtida fi ziyadati ala sunnati rashin kaga wata bid'a rashin kage fi ziyadati ala sunnati wajen kare a cikin sunnati kada ka kirkiri wani abu ka kara ka ce sunnan manzon Allah ce yana daga cikin ladabin alaka kada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shidda mahabbatuhu aktsaru minan nafsi wa min kulli ahdin son annabi sallallahu alaihi wasallama sama ga yadda kake son kanka wa min kulli ahadin kuma sama ga yadda kake son kowane mutum guda sannan na bakwai ta'zimuhu wa nasaratuhu wa nasratu sunnati shine girmama annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma taimakon shi annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma taimakon sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa wannan shine ladabin zama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa kun ga wancan bangaren ladabin zama da Allah ladabin da ya kamata ka mu'amalarci Allah an wada wai ba iyaka suke nan ba dan gunta mana shi kuma ladabin mu'amalantar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ga suna da haka kawai mu dage mai yi kokari akwai ladabin mu'amala ta iyaye za mu dingita zuwa wani sati saboda muna da buƙatar a yi ƙoƙari a kiyaye su yanzu dai ga alama ina jin mun haddace ladabin mu'amala da Allah al'adabu guda nawa biyar na daya ta'zimuhu subhanahu wa ta'ala ثانيا ثانيا عبادته وحده لا شريك له ثالثا دعته دعته رابعا ترك معصيته خامسا شكره وحمده جل وعلا نعم على على فضله على فضله ونعمه الذي الذي كو نعم ونعمه التي لا الأدب مع الرسول كم لا سبعة الأدب مع الرسول سبعة أولا أولا نعم نعم عدم الابتداء عدم الابتداء adamu liftida rashin kagen wata bid'a ko fi ziyarati ala sunnati ko ka ba shi bana haji shi ma da aka azai da su su duka eh na da eh ok wannan da wani ba shi bane kenan ba shi bane wani da wani na farko menene muka ce ittiba'uhu wa liqtida'u bihi eh ittiba'uhu wa liqtida'u bihi nabiyu ta'atuhu na uku adamu ma'afiyatu kaga da wancan da wanga dunnan sun daidai ko wace nan sarku ma'afiyatu salisan ko rabi'an tasdiquhu bima akhbara na'am adamu libtida fi ziyarati ala sunnatihi na shidda mahabbatihi aktaru minan nafsi wa min kulli ahdin na bakwai ta'zimuhu wa nasratuhu wa nasratu sunnatihi wannan so da ladabin mu'amala da manzo Allah ba iyakar kenan ba suna nan da yawa kamar ka ce haƙoƙin manzan Allah ko wata rana an ka ba ka rubuta haƙoƙin manzan Allah sai ka faɗi waɗanda abubuwan da kake an ce al'adabu ma'ar shi ma ya aka ce haƙoƙin Allah a kanka sai ka faɗi can su ne haƙoƙin da Allah ke da su gare ka ga sunan guda biyar an ɗan faɗa sunan za mu dakata kawai abin da ya rage in mun gama akwai gwaji da aka so a yi haka duk wanda ka so shiga takara sai ya tsaya minti goma za mu Allah ya fa ka ci nasara ni ka baka jungon aiki eh wanda lokaci ma na wanda ya samu ɗari biyar ɗin kai ai lahaya sai da abinda ma karanta daidai Allah shi ba mu ladarsa kurakurai Allah shi ya yi muna Allah shi amintar da muka abinda abin da muke jin tsoro Allah ya yi mana damuwa baki ɗaya magabatanmu Allah shi musu gamara waɗanda suka riga yini wanda suke da rai cikin cikinsu Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara musu lafiya da mu baki ɗaya ya amintar da mu daga dukkan abin da muke jin tsoro Allah muna mana marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ya ƙara musu lafiya Allah ka yaye mana damuwa baki ɗaya fitintino da jarabobi da muke ciki a wannan ƙasar Allah ka furanye mana su Allah ka ba mu ikon biyayya ga Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil